الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استهباب ليتوب فيفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة منكم ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علم فمن علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال الله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وشواهد هذا كثير في الكتاب والسنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wannan yammaci na ranar talata daren laraba bakwai ga watan jumadal akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da tara wadda ta zo daidai da nawa goma ga watan shida miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci na Modibbo da ke kofar kaura a jihar Katsina. Wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التحفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي وين يرسو أرانر أرانر أرانر لتنم الشرنج وطن hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 728 wannan kuma shine majalisin mu na nawa na biyar a wannan littafi a majalisan majalisan mu gaba daya kuwa na nawa ne wannan na arba'in da tara a wannan littafi kuma shine na biyar malam yana cewa wani hada qala a'immatul muslimina ka sufyan tauri tawri wa ghayrihi inna al-bid'ata ahabbu ila iblis min al-ma'siyah لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها إذا ما من تاب ابن تيمية يا كاومنا حديثي قدابي أبايا وعندما كان شرح السوء hadisin farko hadisin Abdullahi al wanda yake yawan shan giya ana kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa wa sallama ana yi masa bulala wanda har ta kai wata rana saboda yawan kawo shi da ake yi gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya buɗi baki ya ce da shi la'anahullah manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar mata ya ma nuna cewa wannan mutum yana son Allah da manzansa sannan hadisi na biyu hadisin khawarijawa dan bid'a waɗanda suka bar turbar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da'awar aiki da ayoyin alkur'ani kadai suna barin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan sun saba wa hankalinsu suna kafirta musulmi dan ya aikata zunubi dan ya aikata ibn taymiya ya kawo waɗannan ya kawo waɗannan hadisai guda biyu dan ya nuna mana hadarin bid'a da yadda bid'a take ta ya dara hadarin sako ya dara hadarin ma'asiya wato zunubi bid'a ta ya dara hadarin shan giya ya dara hadarin zina da tata da cin dukiyar jama'a hadisin abdullahi al-himar za mu ga zunubi yake yi babba wanda shi ne shan giya wacce Allah ya haramta a Alƙur'ani ya haramta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda shi ma ya san zunubi yake yi ana yi masa horo akan wannan zunubin nashi duk da wannan zunubin nashi bai hana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama ya hana ala'ance shi ba annabi yace kada ala'ance shi bar ma wannan annabi ya masa shaida da cewa yana son Allah da manzansa kaga kenan zunubinsa bai soke masa soyayyar Allah da manzansa ba bai kuma bayar da dama da cancantar al'ance shi a nan duniya ba sabanin khawarijawa yan bid'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su da yawan ibada ya sifanta su da yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alqur'ani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi tir da su har ma yace da zai samu gamuwa da su da yayi musu yayi musu kisa irin kisan da aka yi wa adawa kaga sabanin bid'a kenan da saban Allah wancan saban Allah sa bai ba da dama ko bakar magana a faɗa masa har ma ya samu shaida da cewa yana san Allah da manzansa wannan kuma saboda bid'arsa dukkan takawarsa da tsoron Allahnsa da sallarsa da da azuminsa da karatun Qur'aninsa bai hana Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da a yaƙe shi ba har shi kansa ya ce idan ya haɗu da su zai yi musu kisa irin kisan adawa kaga wannan shi shine abin da yake fito maka da munin bid'a a addini shine ibnu taymiya ce wali hadha wannan zamirin yana komawa zuwa ga abin da ya ambata a baya wato shine waɗancan hadisai guda biyu yace to saboda waɗannan hadisai guda biyu qala a'immatul muslimina limamai na musulmi manyan shugabanni na musulmi ka sufyan na sauri, kamar sufyan ibnu sa'id at-tauri ɗaya daga cikin malamai manya na musulmi a zamaninsa a zamaninsa a garin kufa cikin ƙasar Iran, matsayinsa kamar matsayin Maliku ne a Madina ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana sittin da ɗaya. wato ya riga Malik barin duniya ajin su daya da imamu na Malik ibn Anas rahimahumullah to shi wannan malami da ma'awarinsa suna cewa innal bid'ata ahabbu ila iblis min al ma'siyah wato iblis ya fi sha'awar bid'a sama da saban Allah wato iblis ya fi kawance da ɗan bid'a sama da yadda zai kawance da barawo da ɗan fashi a wurin iblis gara wato yana ganin mai ɗan fashi ƙaramin alhaki ne barawo ƙaramin alhaki ne amma ɗan bid'a shi da abokin tafiyarsa ahabbu albid'atu habbo ila iblis min alma'siyah saboda me li'anna albid'ata la yutabu minha domin ɗan bid'an da yake bid'a yake ganin addini yake yi ba zai daina ba ba zai tuba ba domin tuba ai ana yin ta ne ga abin da kake tsammanin laifi kake yi abin da kake ganin idan ka yi kusanci kake samu da Allah kake ganin aljanna za ka samu kake ganin walittaka da matsayi za ka samu da karama yaushe kuma za ka dawo ka ka tuba yanzu shi kenan sai mu waye gari mu ce mun tuba mun bar sallah ko mun tuba mun bar azumi ko karatun alqur'ani ai ba zai yiwu ba ba zai taɓa zuwa a tunaninmu ba saboda abin da muke yi mun yadda ɗari bisa ɗari daidai muke yi don haka babu ranar fasawa. to haka shi ma ɗan bida'a wannan bida'a da kaga yana yi yana tsalle tsalle eh, yana dukan kirji yana tuma abin da yake tsammani fa addini yake yi kana tsammanin haka kawai sai ba addinin sa in kaga ya bari to ya fahimci ba addinin ba ne. amma matukar yana tsammanin addini yake yi zai fa rike ɗan ne yadda kake rike sunna to kaga iblis zai fi son haka ai amma mai saban Allah shi yana ji a ransa sako yake har ma wani lokaci idan ya ga mutane zai rika kohewa ba zai so a faɗa ba ba zai so a gani ba to kaga ashe akwai yiwuwar wata rana shi da kansa shi anya abin nan da nake ya kamata in ci gaba ya fa kamata in tuba kaga shi an fi tsammanin zai tuba shi yasa wato tarkon da Iblis yake sa wa mutane yana fara sa tarko ne na shirka. In ya kafa tarkon shirka idan bai ci nasara ba mutum ya tsira to sai ya kafa masa tarkon bid'a. To bid'a ita ce take biyo bayan shirka kai tsaye domin idan ya fada cikin tarkon bid'a to a hankali a hankali zai jefa cikin ramin shirka. To shi shine yace li'anna al-bid'ata la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha amma ita ma'siya saban Allah ana iya a tuba saboda haka wannan yana nuna maka Haɗarin bid'a ibn taymiya ya ce wa ma'ana qawlihi innal bid'ata la yutabu minha abinda suke nufi da cewa bid'a ba a tuba daga gare ta أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا domin shi ɗan bid'a wanda ya riki wani addini wanda Allah bai shar'anta shi ba manzo sallallahu alaihi wa sallama bai shar'anta shi ba wannan an kawata masa mummunan aikin sa ne ya ganshi mai kyau fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasanan babu yadda za a yi ya tuba matukar yana ga abin da yake yi mai kyau ne لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه ومن متاكم فرقون توبة Shi ne mutum ya san cewa aikin da yake yi baya da kyau don ya tuba wannan ne matakin farko na tuba duk wanda kaga ya tuba matakin farko da ya taka shi ne ya fahimci abin da yake ba daidai ba to wanda kuma yake tsammanin abin da yake yi daidai ne kaga babu ranar tuba kenan bi anna fi'lahu sayyi'un li yatuba minhu ya san cewa aikin da yake yi mai mummuna ne don ya tuba aw bi annahu taraka hasanan ma'muran bihi amra ijabin aw amra istihbab ko kuma saboda ya bar wani abu wanda aka yi umarni da shi aiki kyakkyawa da aka yi umarni da shi ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci amra ijabin akwai hamza da ta fada anan amra ijabin au amra istihbabin ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci ya ga cewa ya bar wannan abin li ya tuba domin ya tuba fa ya fa'alahu ya aikata abin فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الامر matukar mutum yana ga aikin da yake yi kyakkyawa ne alhalin a haƙiƙanin al'amari aikin da yake yi ba shi da kyau fa innahu la yatubu wannan ba zai tuba ba ba zai tuba ba shi yasa ya tabbata a cikin al-mu'jam al na tabarani da kuma shu'ab al na al-baihaqi hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa inna Allah ihtajaza tauba an sahibi an sahibi al-bid'a Allah madaukakin sarki ya sha makance tuba ya katange tuba daga wanda yake dan bid'a wato wanda yake ɗan bid'a matuƙar yana bisa bid'a ta to bare tuba ba wannan hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya tabbata duk da cewa ranar da ya gane bid'a yake yi wannan ba a fitar da tsammanin zai tuba wato maganar da ake yi na cewa ba zai tuba ba ana nufin matukar yana tsammanin bid'ar ta addini ne to zai iya tsayawa ya jajirce a kanta a yi rigima da shi a kanta wataƙila ma ya yadda ya salwantar da rayuwarsa akan wannan to kaga babu ranar tuba ranar da ya fahimci bid'arsa bata ce ya fahimci abin da yake yi bid'a ne to wannan zai iya yiwuwa ya tuba kuma in ya tuba Allah zai yafe masa Allah ya faɗa game da mushrikai ya faɗa game da mazinata game da wato makkata waɗanda suke kashe jama'a ba tare da haƙƙi ba Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa idan suka tuba Allah zai karɓi tuban illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahim Allah ce sai dai waɗanda suka tuba wanda ya tuba yayi aiki aiki na kwarai yayi imani yayi aiki aiki na kwarai to wannan shine wanda Allah maɗaukacin sarki yake canza munanan ayyukansu su zama kyawawa. Allah ya kasance mai yawan gafara ne da yawan jin kai, wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya ce shi mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba yayi imani sannan ya aiki na kwarai sannan kuma ya shirya qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina waɗanda suka wuce gona da iri suka cutar da kansu da saɓan Allah kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba ɗaya. Allah ya kasance shi mai gafara ne mai jin kai ne wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kanta sa'annan kuma ya nemi gafarar Allah zai samu ubangiji mai yawan gafara ne da yawan jin saboda haka dan mutum yana bid'a wannan ba yana nuna cewa a idan ya tuba ba ya gane abin da yake yayi imani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rike ta Allah ba zai gafarta masa ba duk laifin da da mutum yake yi matukar zai tuba ya bari Allah zai karɓi gafaransa ya yafe masa shi yasa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa fa innahu la yatubu walakin at-taubatu minhu mumkinatan amma tuba a wajen sa bai yiwa ce wa waqi'atun mai aukuwa ce matukar yana so ya tuba bi an yahdiyahu Allah wa yurshidahu hatta yatabayyana lahu al-haq ta hanyar Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ya ganar da shi har ya fahimci gaskiya kama hada subhanahu wa ta'ala man hada min al-kuffar wal kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shiryar da kafirai waɗanda ya so shiryar su daga cikin kafirai da munafukai wa tsawa'ifa min ahli bid'i wa dalal da kungiyoyi daban-daban na ma'abota bid'a da bata Allah madaukakin sarki ya so ya shiryar da su ya shiryar da su saboda haka duk wanda Allah ya so shiryar da shi zai nuna masa gaskiya ya gane ya fahimci gaskiya ya gane sunna ya fahimci tafarki na kwarai ya gane hanya ta muminai ya gane hanya ta masu laifi ya dawo kan hanyar mu'minai ya bar ta masu laifi in Allah ya so zai yi wannan kuma duk wanda ya kama tafarkin masu gaskiya Allah madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya wakana a baya wa hada yakunu bi an yattabi'a min al-haqq ma alima wannan zai kasance zai yi wakala idan mutum ya zo ya bi gaskiyar da ya santa faman amila bima alima awrathahu Allah ilma ma lam ya'lam wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi wato ilimin abin da ma bai sani ba wato idan mutum ya kama ta sarki na kwarai sai Allah madaukakin sarki ya gadar da shi ilimi ya gadar da shi shiriya wacce a da bai santa ba a da baya kanta don haka bid'a rayuwa a cikin ta yana da haɗari domin tana kunshe da haɗarurruka daban-daban kasancewarta baridul kufri ce wanda duk yake cikin bid'a to akwai tsoro na wata rana ya waye gari ya ganshi a cikin kafirci duk wata bid'a da kake gani to jagoranci take yi wa mai ita zuwa ga kafirci a hankali a hankali sai ya tsunduma cikin kafirci yanzu ɗariƙun sufaye ɗin da ake ta rigima da su akan abin da suke yi na shirka ai asali da farko abubuwa ne aka fara su ɗan bid'o'i ne ƙanana suna girma suna haɓaka suna haɓaka shi ma ɗan yana ƙara rura yana ƙara ingiza wutar har suka kai yadda suka kai a yanzu a da can an fara fito da abin da sunan tsarkake zuciya da bautar Allah da gudun duniya da wara'u da tsantsiri da waye haka aka fara abin a basra a lokacin wasu ɗan tsirari suka fara ganin cewa ya kamata su wanke dattin zuciyarsu yaya za su wanke dattin zuciyarsu su kaurace wa jama'a su koma bayan gari su rika ibada ba dare ba rana kullum suna azumi duk dare suna fulfulu ta haka suka fara da yawan tasbihi haka abin ya fara a garin Basra lokacin tabi'ai suna suna nan wato har ma wasu daga cikin sahabbai inda wasu suka fara tsawatar ma wasu da suka fara yan bidiyoyi domin lokacin da ka kaurace wa jama'a kafa ta bayan gari kace za ka yi naka sansani na musamman to a wannan lokacin fa jahilci ne zai maka jagora domin ka kaurace wa birni inda ilimi yake ka kaurace wa jama'a za zaka zauna kai karatu ka fahimci abin da kake ba daidai ba dan ana karantarwa ka gara to amma ka kwashe naka yana ka kafa tasjeji ba kuma cikakken ilimi mutum gare shi ba to babu shakka yau da gobe shedan kuma zai zama malamin sa a lokacin sai dinga karanta masa wasu abubuwa yana tsawata masa wasu abubuwa a kan yana nuna masa a: ah, to bai ba za ka riƙa yin kaza ba kun ga lokacin da suka yi wannan kawarar suka koma sai zama da sun ɗan masallacin su har wata rana aka wayi gari abu musa al'ashari ya shigo masallaci sai ya ga wani daga cikinsu yana cewa a yi tasbihi dari a yi tasbiri dari a yi tahmidi dari yana ta ba da doka a yi dari a yi a gama ya ce a yi kaza ɗari ɗari ya mu ɗari da tisin da tara fita. Wani wallahu goma sha bakwai. Ana ta yi abu Musa al'ashari kansa ya ɗaure shi ne sahabi ne. Ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin ranar da manzo Allah ya tare jama'a yana musu ya laɗifu ba. Ko kulhu wallahu ɗari da tara. To kansa ya ɗaure. shi to wannan abu ya fi ƙarfi na. Sai ya garzaya gidan Abdullahi ibn Mas'ud kaje da sassafe yayi sallama da shi na fitowa ce Abu Abdurrahman ka kawo dauki ne ya faru ki ai yanzu na baro wasu a can masallaci wani yana ba su umarni ya ce su yi kaza sau kaza su yi takbira sau kaza yi sau kaza ta halili sau kaza yace mu tafi yana zuwa ku ya same su an yi an yi da'ira wani yana ba da umarni yana ta jiho ainihin command sai ya ce da su me kuke yi suka ce sun haɗu ne suna ambatan Allah sai ya ce da su sai suka ce sai ya ce da su to abin nan da kuke yi gida suka ce ya aba abdurrahman ma aradna illa alkhair ya aba abdurrahman ai mu alheri muke tasbih takbir tahmidi hailala a ce kuma bid'a kamar ka ce ɗariƙa ba ce wani ce a istighfar salatin annabi ka ce salatin annabi istighfari hailala bid'a ne bayan gashi Allah ya ce ku yi salati ya ce ku yi istighfari ya ce ku yi hailala sai haka sai suka gaya masa irin wani. sai ya ce laqad ji'tum da bid'atin zulman إما أن أو أو أو إما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة aw futtum muhammadan wa ashabuhu illa yace kun zo da bid'a ta zalunci ko dai ku zamo wannan abin da kuke kofar bata ko ka bude wa kanku ko kuma ainihin kuna da awar kun fa annabi da sahabbansa ilimi ko dai bata kuke kai ko kuma in shiriya kuke kai kuna da awar abinda kuke kai manzo da sahabbansa ma ba su sani ba kuma shiriya ne shine a wannan lokacin ya nuna musu abin da suke yi ba daidai ba wasu suka gane wasu suka iyarda mai ruwaya yake cewa daga cikin wasu sai ga wasu daga cikin su lokacin da aka yaki gawa aka kashe sai ga wasu a cikin rundunar kawarija da an kashe su su an kashe su a gida. wannan gida ta ja su har sun fada cikin kungiyar gawa waɗanda suka yaki sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka bid'a take za ta fara karama sai ta dinga girma ta danga girma shi kuma shaitan ya samu ainihin abin da yake so daman ya fi son bid'a sama da komai bai damu da mazinata da da mashaya ba da barayi kamar yadda ya damu da yan bid'a wakilansa a cikin yan bid'a sun fi yawa kuma sai ya zaɓi manyan baya sa ƙanana waɗancan ƙananan su tafi gurin masu masu zunubi da ma'asi a manyan su suke ainihin da zumtar manya-manyan yan bid'a da shegunansu saboda a nan an fi samun nasara wato iblis ya fi samun nasara irin nan to kun ga da haka abin ya fara a hankali a hankali sai dinga haɓaka sun ana magana zikiri ailada tasbihi har aka dawo aka aka fara ma wato kai matakin da mutum zai ga cewa in yana zikirin kansa yake yi ba shi ne zakirin shi ne mazkuru shi yake zikirin kuma kansa yake yi wa saboda haka in kansa yake yi wa kaga yana da dama ya daina saboda haka yana da sallah yake yi kuma shi kansa yake wa sallah in azumi yake dan kansa yake yi to daga nan sai kawai ya ga cewa a ah, to tunda da aka nema ai ya kai matakin da shi zai iya daina wannan ibada din saboda haka sai ya ga shi da Allah duk dai suke to kaga daga kankani ne abin ya har ya kai ga haka sai ta ce ai da ban fafutukar ɗan adam kenan duk fafutukar da yake yi na ibada dan shi ba ya samu matsayin Allah ya hau kujerar ubangiji ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan fa mudaki haka suke cewa wai kana fafutuka ne da ibada tukuru dan kai ma ku haɗe da ubangiji ku zama ɗaya to kaga daga nan har aqidar wahdatul wujud ta samu kindin zama aqidar ulul ta samu kindin zama aqidar da tafi sharri ta fi aqidar yahudu da nasara sharri domin ana iya allantar da kowa ba Allah ba saboda haka albid'atu daridul kufr daridul shirk shi yake jefa mutane cikin kafirci shi yake jefa mutane cikin shirk akalin shirka cikin bani adam ne ya haifar da ita ba daga lokacin da salihan bayi suka mutu wasu suka ce to ba za a ana ai mutum mutumin su a dinga tuna su kaga bid'a ce ta shigo su waɗannan da za su mutum mutumin ba su yi su ba da niyyar su bauta musu to haka ba su bauta musu ba amma tafiya na tafiya ilimi na ja da baya jahilci na karuwa sai shaidan ya zo ya rada ma waɗannan jahilai ya ce ai iyayenku da kakanninku waɗannan mutum mutumai suke bauta za ka me yasa ku kuka bar bauta musu daga nan aka samu waɗannan abagumaka wanda Allah madaukakin sarki ke labarta mana su qalu la ali alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa wa yaghus wa la yaghus wa uka wa nasra waɗannan gumakan asalin su mutane ne na kwarai daga ƙarshe iblis ya kawo bid'a bid'a ta ƙarshe ta zama shirka wannan daga cikin mahadar na bid'a yana daga cikin hadarin bid'a tana jawo alqawlu ala Allah bila'i. wato kirkirar ƙarya a jingina wa Allah shi yasa za ka ga babu masu yi wa Allah da manzansa ƙarya irin yan bida da wuya aka zauna majalisin yan bida baka ji an yi wa Allah ƙarya ba ba a yi wa manzan Allah ƙarya ba ba su da jari kamar hadisan ƙarya shi yasa ba za su taɓa yadda a rika cewa hadisi kaza ya inganta hadisi kaza ba inganta ba saboda jarin su ke wannan da bai inganta ba shi ne jarin shi ne zai karfafa musu tafiya idan ka ce bai inganta ba ma'ana ka rushe shi to kamar ka rushe tafiyar ta ne yasa ba za ka taɓa raba ɗan bid'a da hadisan ƙarya ba kullum cikin tatsuniyoyi suke to alqawlu ala Allah bila ilm abin da ya fi haifar da shi ba abin da ya fi haifar da shi kamar bid'a domin matuƙar mutum ya ƙirƙiri bid'a zai yi kokarin ya zai kare bid'a tashi to wajen ya kare bid'an nan tashi zai halatta wa kanshi komai har ya halatta wa kanshi yi wa Allah da manzansa ƙarya domin yana daga cikin yi wa Allah ƙarya ka ɗauko aya ka ɗora ta inda ba mahallinta ba domin kamar kana cewa haka Allah yake nufi da ayar alhalin ba haka yake nufi ba kuma abin da zai jawo haka ya haifar da haka shi ne bid'a in za ka yi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi shi da sahabbansa ba ka buƙatar kai ƙarya domin abin da Allah da manzansa suka yi ne abin da Allah ya sa kaga babu batun kai wa Allah karya. amma matukar za ka zo da abin da manzo bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba a san shi a cikin magabata ba dole ka ce za ka samun mata kirki wajen samun mata kirki din nan kuma sai kai wa Allah ƙarya kai wa manzon Allah ƙarya yanzu kaga in ka dau matsalar maulidi din nan kaga da aka maida ta addini tare da cewa hatta masu kare ta din na farko sun yi ikirari sun yi ikirari cewa bid'a ce hatta masu kare ta abin suka ce bid'a ce sai dai su ce bid'an nan wani mutumin kirki ne ya fara yi amma dai za su ce bid'a ce kamar su yuki a cikin littafin sa husnul maqsid fi amal al mawlid yace eh bid'a ce amma wani sarki salihi shi ya fara yi na ruwan mu da salahata ai salahata ba ita ce bid'a ne a je salihin ne adalin ne kuma dan yana adalin sai kuma ya zo mana da bid'a wai ma shi wannan wannan wannan lafiya tare da cewa ba wani sarki salihin da shi ya fara farkon waɗanda suka fara yin su ne al'ubaidiyyu shi'ar al'ubaidiyya bakar shi'ar nan da ta mulki na kama karya na zalunci na ta'addanci a masa a karni na hudu su suka fara yin wannan bid'a su amma da aka ce aka ta kauce kauce aka ce ai wani mutum ne wani salihi a a karni na shida a tun kafin karni na shida akwai bid'ar maulidi ba wannan salihin da ya fara ba ma iya cewa watakila shi ya fara kawo ta tsakiyar ahlus sunna da can kasashen sunna ba a sani ba yan bid'a yan a su aka san suna yi shi kuma da ya tashi yake ganin kamar suna yin abu mai kyau saboda jahilcin su sai ya zo ya kirkiro ta abin mamaki cikin abin da su yake faɗa kuma wai yana kare bid'a yake cewa shi wannan salihi shine yadda kirkiro ta duk shekara zai tara manyan malaman gari waɗanda irin malamai ne wannan sarki zai tara su bisa bid'a wai ya yi kafakin alawa dari kaza ya yanka shanu dari kaza haka ya dinga lissafawa Ya ce kuma ya dinga fika rawa tun daga azhar har asuba tun da fika rawa ga wannan ya zai zama addini to kaga bayan tabbatar wannan abu bid'a ne har a gurin masu shi sai kuma suke cewa ai alqur'ani ne yace ai a'a wai Allah ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to tunda manzo Allah rahama ne kuma Allah ya ce mu yi farin ciki da rahama ya kamata mu nuna farin ciki mu da haihuwar manzo Allah sallallahu to sai kai wannan bikin ai kamata ya duk shekara duk tsawon rayuwarka duk numfashinka ya zama da akwai farin ciki da sabuwar mazala da a tsakanin da sabon da ya zo muku wannan bai isa farin ciki ba wannan shine ne farin ciki da hakika ba ka yi taro ba a sha alewa a ainihin yi sabon Allah a yi shirka a yi bid'a a rushe addinin da ya zo da su a rushe da kuma a ce ana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hujja da irin ayoyi irin waɗannan ƙarya ne da Allah in Allah yana nufin qul bi fadlillahi wa rahmatihi yana nufin ku yi maulidi fa ka bi zalika falyafrahu wato saboda haka ku yi maulidi sai umarni ne ke da ya bayar na ba da umarni ya kamata manzo Allah ya fi kowa rigai wajen tabbaka shi Abubakar Umar Uthman Ali da sauran sahabban zaman manzo sallallahu alaihi wasallam da manyan tabi'ai da manyan limamai ya kamata a ce su suka yi aiki da umarnin Maka ka dube su ka ce duk ba su da umarnin ba ba su yi aiki da shi ba sai da yan shi'a suka zo a tsarni na hukum waɗanda suka gallaza ahlus sunna ainihin azaba su ne suka gane umarnin kaga anan akwai wa Allah madaukakin sarki ƙarya saboda haka bid'a ita take jawo wa wa Allah ƙarya babu waɗanda suke makaryata irin yan bid'a haka nan yana daga cikin munin bid'a da hadarinta tana gadarwa da mai ita kiyayyar sunna da ma'abuta sunna ya za ta bid'a ya soka ai ba yadda za a yi ya za a dan bid'a ya so malaman sunna ya za ka samu dan bid'a cikakken dan bid'a kuma ya ce maka yana san ibnu taymiya haka zai yi ba ita ba zai yi eh, ba a ce mai waɗannan maganganu kuma shi dan bid'a yake so ai sai dai kage da sharri da tunku da kitififi da bakirci ka duba rayuwar ibnu taymiya da kamar da muka bayani ku duba yadda yake shan wahala gwagwarmaya a jashi nan ki a tafi da shi gaban wannan fada a yi jayayya da shi a yi rigima da shi a yi kore da shi ya kore a je nan da shi a ɗaure shi a dake shi a yi ba su sabaka a yi masa sharri ba don ko ba ya ce a yi sunna dan ya ce kada a yi bid'a su bayan da za a yi kaza san bid'a yana san ahli sunna ba zai so malaman su ba wannan ita ce alama cikakkiyar alama mafi fitowa ƙarara wacce take nuna dan bid'a haka Ismail ibn Abdurrahman al-Sabuni yake faɗa yake cewa alamatu ahli al bid'i zahiratun batiya zahiratun ala ahliha batiya wa azharu ayatihim wa alamatihim yake shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ihtiqalihim lahu yake alamomin yan bid'a a fili wato in dai za ka zauna dan gida awa ɗaya sai ka gane shi awa ɗaya domin ba zai gama awan nan ba bai yi wata bid'a sai ka gaya wata bid'a to yace bid'a da ta kowace fitowa karara ta nuna dan bid'a shine tsananin gabar su ga masoya makaranta madaukaka hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suke ɗauke da hadisa a sallallahu alaihi wasallam suna yaɗa sunna to za ka samu ɗan bid'a suna nuna tsananin gaba gare su shi sa a kowane zamani a kowane lokaci halin sunna ba su samu sararawa ba daga bid'a wannan alama ce shi yasa za ga kamar kamar Hammad ibn Salama sai daga cikin malamai na hadisi ga malamai suna cewa wanda kaga yana kai shi wanda kaga yana son shi to ka shaida cewa dan sunna wanda kaga yana kin shi yana gaba da shi to ka tabbata da bid'a to duk wani malami da ya fice wajen da sunna to yakan zama wata alama a lokacinka duk dan bid'a ba zai so shi wanda kaga yana yi masa sharri yana yi masa hasada to ka tabbata da bid'a yana daga cikin hadarin bid'a aikin ɗan bid'a baya samun gindin zama da ya yi aiki da ya rushe da ya yi aiki da ya rubuce baya tsayuwa duk wannan takacin ana ana zikiri ana yayi ya wahala ya shiga karkashin amilatun nasiba tasla ana aiki tukuru ana wahala amma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa wanda duk zai aiki ba da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yayi a bakin a bakin yayi yayi a banza bai yi shi a bakin komai ba haka nan yana daga cikin munin bid'a dan bid'a baya karkare kyawun karshe so aqibatul mubtadi domin in ya fara da kalama ana nan ana nan wata rana za ka ga ya yi tsara gaba wata rana sai ya samu kai shi tsundum a cikin kafirci ya mutu akan shirka ta kaga su'ul ke kenan saboda haka yana daga cikin hadarin bid'a wanda zai fassara maka maganar sauri da yake cewa dan bid'a abin da shaitan ya fi san dan bid'a ya fi mara balale lale da dan bid'a sama da yadda zai yi da mai sabon Allah haka nan fahimtar dan bid'a juyewa take ya dinga fahimtar abubuwa a baibai a rikice ba daidai ba ya rika ɗaukan wato alhasana ya ɗauke ta sayya kyakkyawan aiki sai daga ganin shi mummuna da ya ga kana yin wata sunna sai ya fara maka kalla kallo shi ka zo da sabon addini ko sunna ce saboda shi bai sani ba ya ga ka rage wandan ka bai ja ƙasa ba ya ce ya dangara wando sai sai ka haye ruwan hasana ce amma ya ɗauke ta sayya ta tsaye da gemu ya ce mai gemun bunsu hasana ya mai da ita sayya duk inda zai ga hasana kokari yake ya ya mai da ita sayya sayya ɗin kuma sai ya ganta hasana saboda haka gangan ka gani yake yi wannan ibada ce takacinsa da ihunsa gani yake ibada ce wani tafkeken sa mai kama da kata ganin zai ibada ce jakwansa ba kansa aiki ne duk ba aljihun ba aljihun da zai dauke shi ya ki shiga ko da irin aljihu dole ya rike afa man zuyyana lahu su'u amalihi fara'ahu hasana su'u amal abu haka tume mai ringijeji amma ganin sa yake wai rike shi hasana saboda haka babu aljihun da zai dauke shi sai dai rafiya shi a wuya sannan ya ga sunna ya ce da ita bid'a ya ga bid'a ya ce mata sunna Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yarda yake cewa wallahi la tafsu wannan bid'a hatta idza turika minha shay'un qalu turikat as-sunnah wato wata rana yana zaune cikin almajiransa sai ya ɗauki duwatsu guda biyu sai ya ɗora ɗaya akan ɗaya yace kuna hango wani haske a tsakankanin duwar waɗannan biyu suka ce ɗanɗan muke gani yace to haka bid'a za ta yi wa sunna za ta danne sunna ta rufe ta sai dai a dinga ganin hasken da ta ta kuma kaɗan duk bid'a ta mamaye ta yace to wallahi sai bid'a ta yadu ta bazu cikin jama'a har wata rana idan aka ce a bar kaza sai a ce an bar sunna an bar addini an bar san annabi ka duba yadda ake ta kai ruwa rana akan bid'o'i waɗanda ba su da alaka da addini ko ta kusa ko ta nesa amma kuma ana ganin yin su shine addini cewa mun tashi kaka da iyaye da kakanni abin nan ana yin sa amma yanzu rana tsaka wasu yara sun zo sun ce ba za a yi ba saboda haka gari ake an bar sunna tare da cewa kuma bid'a ake saboda yadda bid'ar sai tsamari ta yi ainihin ta yadu ya zama da ita cike da daula Huzaifa da Liman kamar yadda kuka sani ta sahibu sirri Rasulullahi shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su wasu asirai kuma ya kasance mutane duk da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna tambaye shi ne game da alkhairi amma shi Huzaifa in ya yazo sharri yake so ya ce kana nasu yasaluna Rasulullahi anil khair wa ana as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani suna ta game da alkhairi ni kuma ina ta labarin shan yaya abu kaza zai faru yaya abu kaza zai faru saboda haka shi zai ta irin waɗannan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mata to wanda yake dan bid'a saboda rike rike bid'ar abubuwa ta su rike ce masa ya kasa gane gaskiya ya kasa gane ƙarya haka da an kawo masa ƙarya sai ga tarbiya tafi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا قوة أن سكي إيمان إن هركك كياي دوكوكين الله تايا ذاك كياي دوكر الله rika alqur'ani ka rika sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai aiki da su in kai aiki da waɗannan za ku kiyaye dokokin ubangiji in kuka yi haka to ubangiji zai sanya muku furkana. wato abinda da za ku iya bambance ƙarya da gaskiya da in ka saki littafin Allah ka saki sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka saki al-furqan ka saki abin da zai iya tantance maka ƙarya zai iya tantance maka gaskiya sannan yana daga cikin hadarin bid'a to bid'a har kullum dan bid'a yana ɗaukan laifin waɗanda suka yi aiki da bid'a duk inda dan bid'a ya tsuguna ya bid'a wani ya gani ya kwaikwaye shi wannan bid'ar sai ta yaɗu to za a yi ta bashi kamasu na iya adadin yaɗan da ta yi. Kun san irin abin nan da yanzu ake cewa network marketing ko? Wanda yake in yi maganar cewa haramun ne bai halatta ba. Wannan cinikin a ce ka kawo mutum ka za a ƙara maka jari ka kawo. To ɗan a tsakaninsa da shaidan haka suka yi network marketing din nan. Saboda haka in yi kawo ɗaya yana da kamashi. to haka kamashin zai yi tafiya ubangiji ya ta tara masa jirgin shirgin zunubi shi yana ga bid'a kadan yayi sai an zo lahira sai ya ga tarin zunubi a a ina akai akai akai shi a ah, to ka kana da san abin ya tsaya kanka ne ba ka je guri kaza ba kai bid'ar eh, kai ka kira maulidi a gidanka an zo an karantar da bid'o'i kana san za a tashi ne ba ka da kamashin duk wanda kuma ya kwashi bid'o'in a wannan gurin ya je shi ma ya ci gaba da yadawa to wannan kamashin lashe yana nan na laifinsa da yayi yana nan kai ma kuma za a ci gaba da kuma dora maka akwai shirin da yake wannan akwai hadarin da yake wannan to shi yasa bid'a take da hadari kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalah kana alayhi min al-ithmi mithlu athari man tabi'ahu la yanqutu zalika min athanihim shay wanda zai yi kira zuwa ga shari'a to yana da lada ta waɗanda suka bi wannan shari'a wanda zai yi aiki da wannan shari'a shi wannan na farko da ya nuna masa shari'a yana da kamar su kuma ba kamar ba ladan su ne za a dinga ragewa ana bashi ba nasu daban shi ma nashi yana zaman kansa daban to haka nan wanda ya kira zuwa ga bata shi ma yana da nashi zunubin sannan kuma da zunubin waɗanda suka bi abin da ya kira zuwa gare shi na fata ba tare da yana rage zunubin su da komai ba zunubin su yana nan nashi shi ma yana nan mai zaman kansa tana shigar da mai ita cikin halaka cikin la'ana duk wanda yake cikin bid'a to yana tsakiyar la'ana la'anar da ba za ta gushe ba matukar yana tsakiyar wannan bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan falalan Madina sai yake cewa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan ko muhdathan ya ya inganta fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla wanda duk ainihin ya tattaro ko ya kirkiri bid'a a Madina ko ya ba wa dan bid'a mafaka ya taimaka wa dan bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace inuwar Allah ta tabbata a gare shi da ta mala'iku da ta jama'a gaba daya kuma Allah ba zai karbi na a farin da sabo ba zai karbi nafilarsa ba imamu shatibi a cikin littafin hansa ala ittisam yace wannan hadisi yana da siyaqul umum wato siyaqin ta siyaqul umum ne hadasan da aka ce ba wai kawai zalunci ba ba wai abin da ya shafi mu'amala ba har abin da ya shafi addini saboda haka duk wanda ya kawo wani abin da ya saba wa shari'a yana karkashin wannan hadisi wato zai gamu da la'ana ta ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba da haka nan yana daga cikin hadarin bid'a dan bid'a a ranar gobe kiyama ba zai sha wato dausayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai sha ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai hadisin bukhari da muslim wanda suka rawaito daga sa'ad ibn sa'ad manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ana faratukum ala al-hawd man warada shariba wa man shariba lam yadma abadan ولا يردن أقوى علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم annabi ya ce ni zan riga ku zuwa dausayin alkautara ni zan fara sha wanda duk ya zo wannan gurin shan kuma ya sha to ba zai yi kishi kishi ba har abada kuma wasu mutane za su zo min a wannan dausayin ga ni na san su sun san ni wato suna ɗauke da alama ta cewa al'umma ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun san al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zo da alamar su inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al waɗanda suke alwala suna sallah za su zo da farin goshi da fararen hannaye da tawaye ana za su zo da alama ta cewa yana daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta ijaba shi yasa annabi zai gane ya gane cewa wannan daga cikin al'ummar da alamar suna yin sallah fa yuhalu baini wa bainahum za su zo za su sha sai mala'iku su tattare su sai ai ta kora su annabi ya ce ah, ce waɗannan ba al'umma ta bane fa aqulu innahum ummati innahum ummati sai eh, mu al'umma ta ne al'ummata ne sai a ce da ni innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ya rasulullahi ka san irin bid'o'in da suka yi a bayan ka ba wannan alamomin sujjada din duk ba komai bane kun ga khawarij an sifanta su da yawan sallah wannan sallar duk ba za ka sa su zama sun cancanci su sha wannan ruwa saboda ne saboda sun kirkiri bid'o'i a bayan ka innaka la tadri ma ahdathu ba'da baka san me suka kirkira na bid'o'i ba a bayanka fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di suhqan suhqan liman ghayyara ba'di sai in ce ayi nesa a can da waɗanda suka canza addini bayana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da sa a kore su duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna wato illar bid'a kun ga in mai zunubi ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce. shi annabi sallallahu alaihi wasallam shafa'ati li ahli al-kaba'ir haqqun zulubi wani abu ne wanda yake annabi yana tausayawa masu zulubi yana tausayawa masu laifi ku duba wannan mutum da aka la'ance shi annabi cika a kadai da la'antarsa duk da cewa gashi ahlu kabira ne yana da babban zunubi wanda Allah zai iya tsona shi saboda wannan amma annabi yana tausayawa masu zunubi cikin al'ummarsa shi yasa ya ce kowane annabi an bashi wata dama guda ɗaya sai ya yi addu'a wacce kan ubangiji sai ya karbe ta ya ce to da annabawa sun yi ni na ajiye tawa saboda al'umma ta rana gobe kiyama annabi yana son al'umma yana tausayin amma kaga yana cewa wasu suhukan suhukan ai wannan abu yana nuna wato abin da suka yi ba ka sani ba ne wannan yana nuna hadarin bid'a shi yasa sufyan a sauri a wancan magana shi ke cewa wato iblis ya fi sha'awar bid'a sama da yadda yake sha'awar sabon Allah malam yace وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن علم فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم wannan wato tuba na ɗan bid'a zai yiwu idan ya bi gaskiya wacce ya santa wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi ilimin abin da bai sani ba wato wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa ba neman ilimi idan zai rika yin aiki da iliminsa to Allah zai yi ta nuna masa wani ilimin da bai sani ba wannan kuma ya shafi dukkanin ayyuka na alkhairi duk sanda za ka yi aikin alkhairi sai wannan aikin na alkhairi ya haifar maka da waninsa haka zai yi ta hayayyafa shi yasa ibnu taymiya yace kama qala ta'ala kamar yadda Allah ce wasu idan ta dau zadahum huda wa atahum taqwa waɗanda suka shiriyu sai Allah ya ƙara musu shiriya to in ka rike shiriya ta ubangiji sai ubangiji kuma ya ƙara maka wata shi kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya sai ubangiji ya baka fatahi sai kai dinga yin kuma aiki da sunnoni daban-daban haka nan Allah yana cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tasbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa lahadaynahum siratal mustaqim Allah yake da a ce su za su aikata abin da ake umarninsu da shi ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi abin da ake umarnin su da shi ko abin da ake hana su aikatawa da za su yi aiki da wannan lakana khairan lahum da ya kasance musu alkhairi wa ashadda tasbita da ya zama mafi tsanani ga ba su kafewa da jajircewa akan gaskiya wa idan kuma da sun yi wannan da sun yi aiki da abin da ake gaya musu la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada babba daga wajenmu Allah ya ce wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shirye da su ta farki madaidaici wato da za su yi aiki da abin da ake gaya musu na gaskiya to duk sanda za su yi aiki da gaskiya daya sai wannan ya jawo sun fahimci gaskiya sun fahimci wata gaskiyar kari akan wacce suka sani to aiki da gaskiya yana jawo fahimtar gaskiya kuma Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullah ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatihi ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا قوة أن تسكي إيماني كذي طولان الله في إيماني لمن زنسى زي باكو وتمأوني بيو نرحمسا زي باكو سكيني بيو نرحمسا sannan kuma zai sanya muku wani haske da za ku rika tafiya cikinsa da kake aiki kiyaye dokokin ubangiji kake aiki da gaskiya kake neman sanin sunnan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam Allah zai ta haskaka maka ka duk da wata guguwa za ta taso gari ainihin yayi duhu a kasa fahimtar ina za a nufa kai Allah madaukakin sarki sai ya sanya maka haske wanda za ka rika tafiya cikin sa ba zai barka a cikin duhu ba wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku abin da za ku yi na kurakurai abin da za ku yi na tuntube abin da za ku yi a matsayin ku na na mutane waɗanda ba masu ba allahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne haka nan Allah yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine wanda yake majibincin waɗanda suka yi imani saboda imanin da suka yi sai kuma ya rika fitar da su daga cikin dukkai zuwa hanci su imanin su sai ya haifar musu da wani alkhairin da ba ne. Allah ya rika fitar da su daga cikin dukkai na bid'a na shirka na kata na sako zuwa ga haske na tauhidi na da'a na imani haka nan Allah yake cewa qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. Allah madaukakin sarki ke cewa hakika wani haske da wani littafi mabayyani sun zo muku daga Allah. Wato haske da littafi mabayyani ya zo muku daga Allah. Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam. Waɗanda suka bi hanyoyin Ubangiji suka bi abin yake yarda ne na Ubangiji Allah yana shiryar da su ta hanyar wannan littafi hanyoyi na ainihin salam hanyoyi na aminci wato a sakamakon bin shiriya da abin da zai haifar musu da yarda ta ubangiji da suka yi a sakamakon wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya rika shiryar da su da koyarwa ta alqur'ani da fitar da su daga dukkai zuwa ga haske da izinin sa da kuma shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wa shawahidu hadha kathiratun fi kitabi was sunnah wato dalilai akan wannan suna da yawa ma'aiki sallallahu alaihi sallam wato duk sanda zaka so gaskiya kai aiki da gaskiya aikin ka da gaskiya zai haifar maka da wani wata shari'a din kuma duk wanda yake nufar gaskiya yana aiki da ita wannan zai haifar masa da shari'a sabuwa shi yasa har kullum muke ta addu'a cikin sallolinmu ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ba wai shari'a ce guda ɗaya ba a dukkan abin da Allah zai umarni da shi ya ce ayi da duk abin da zai hana ya ce a bari aiki da abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a hana shari'a ne wannan yana buƙatar ilimi duk sanda za ka yi aiki da wani abin da Allah ya ce a yi ka bar abin da Allah ya ce ka bari to kuma Allah zai baka ilimin wani abin ma da Allah ya ce ai baka sani ba sai kai aiki da shi zai kuma ganar da kai wani abu da Allah ya ce a bari baka sani ba dan ka bar shi saboda haka bin shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce take gadarwa da ilimi da mutum ilimin abin da bai sani ba aiki da shi shi yake gadon masa da aiki da abin da ainihin bai sani ba Allah madaukakin sarki ya nuna masa da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana zangantakar ya mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan yace ina so in ji bambancin da ke tsakanin sunan Allah da siffarsa wato yadda za a iya bambance tsakanin su Allah dukkan abin da zai nuna zatin Ubangiji, kuma dukkan suna na Ubangiji yana tattare da sifata shi. Yanzu aka ce Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami'u, Al-Basiru, Al-Alimu, waɗanne duk sunaye ne na Ubangiji. Sannan kuma waɗannan sunayen suna tattare da sifata Ubangiji. In ka ce Ar-Rahman yana da sifata rahama, fa huwa zu Ar-Rahman. zurrahmati wannan sifa ce ta da za ka iya samun ta daga karkashin kalmar ar-rahim ko kalmar ar-rahman haka nan in ka ce as-sami'u fa ma'anahu zu sam'in as-sami'u suna ne wannan sunan kuma yana nufa yana nuna yana da sifa ta ji haka nan in ka ce al-alimu al-alimu suna ne wannan sunan kuma yana nufin yana da sifa ta al suna ka duk wani suna da ka sani na ubangiji ƙarƙashinsa yana nuna siffa wanda ita ce aqida ahlus sunna a nan ne aka sha bamban da mu'tazilawa aka sha bamban da jami'a waɗanda suke kore sifofi daga karkashin sunaye suna cewa sunaye din nan kawai zaki suke nunawa ba sa nuna siffa. saboda haka da ar-rahmanu da ar-rahimu da al-ghafuru da as-sami'u duk ɗaya ne a gurinsu wanda kuma dukkan wani wanda yake da fahimtar larabci ko ya yake ya san ba da za a ce wanda zai ce alqawiyyu dai yake da wanda zai ce arrahim akwai addu'a da zaka ce ya kawiyu ya aziz ko akwai kuma addu'a da zaka ce bi rahmatika ya arhamar rahimi duk da cewa wasu jahilai ba sa bambancewa sai kaga mutum yana tabagan yana addu'o'in da ya kamata ya kare su da ya qawiyu ya aziz sai kare su da bi rahmatika ya arhamar rahimi alamar da take nuna maka baya baya fahimtar me yake faɗa yana magana misali yana addu'a Allah ya halaka kafirai misali ko ya ya halaka magabta Allahumma jammilhum wa zajjilhu wa anzil ba'taka shadida alaihim karshe kuma sai ce ya arhamar rahimi idan arhamar rahimi kaga babu alaka ka ce wa jammilhum wa zalzilhum wa jamjimhum kuma ka ce bi rahmatika بعزتك يا عزيز يا قوي to kaga kowane suna yana tafiya da wani aiki na musamman an gane ko saboda wannan shine bambancin suna da sifa duk suna suna yana nuna yana rufin zati kuma yana nuna sifa sifa kuma sifa ce take tana tsaye ne da zati shine bambanci su idan ka duba littafin al-qawaid al-mutla na shek Muhammad bin Salih Allah za ka ga bayani dalla dalla wannan yace yana so a yi masa bayani game da waɗannan ayoyin guda biyu innaka la tahdi man ahbabta da kuma innaka la tahdi ila siratal mustaqim wato aya ta farko tana cewa kai ba ka shiryar da wanda kake so aya ta biyu tana cewa kai kana shiryar kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wato kamar yana cewa a zahiri kamar ayoyin suna walwala junansu a can an ce ba ka shiryarwa a nan kuma an ce kana shiryarwa to malamai suke cewa shari'a hidaya iri biyu ce akwai Hidaya hidayatu irshad hidayatu ta'lim akwai kuma hidaya ta tawfiq hidaya ta irshad hidaya ta ta'lim hidaya ta da'awa shine hidaya ta ka nuna wa mutum gaskiya ka nuna masa gaskiya ka ce gashi gashi gashi ka karanta da shi wannan hidaya ce da take hannun annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi yayi bayani ya nuna wa mutane gaskiya ya karantar da su haka da dukkan mai wa'azi ya mallaki wannan hidayar hidayar ya yi bayani ga mutane ya nuna musu gaskiya ya karantar da su ya sanar da su wannan hidaya hidaya ce ta bayan hidaya ce ta insha, hidaya ce ta da'awa hidaya ta tawfiq hidaya ta ta sa mutum ya yarda da abin ya karbi abin ya amince abin ya rigume shi imani da shi wannan ita ce hidaya da take ta ubangiji ce shi kadai yake iya sanya mutum ya yi imani kai za ka iya masa hidayatu irshad ka nuna masa amma hidayatu tawfiq kuma ya karba abin ya yarda da shi ya sadu da ya ka ya ya imani wannan kuma yana hannun ubangiji don haka inda kaga ubangiji ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana shiryarwa to abin da ake nufi yana nuna wa mutane gaskiya hidayatu irshad ake nufi kamar yadda Allah ya ce wa kulli qaumin dukkan wasu mutane da Allah ya adora kasa ya aiko musu da mai shirya da su ma'ana ya aiko musu da mai wa'azi inda kaga kuma an ce ba ka shiryarwa ana kore masa hidaya ta tauhidi wato ba za ka sa wani yayi imani ba ka iya yi masa bayani amma wannan bayanin naka ba lalle ya tashi yayi imani ba ya samu shirya ya karba abin ka zo da shi wannan iko ne na ubangiji ne ma'ana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan kuma yana so a bashi a gaya masa wasu littattafai waɗanda suka yi cikakken tarihin ibnu Taymiya kamar guda biyu ko guda uku to littattafan da suka yi tarihin ibnu Taymiya suna da yawa suna da yawan gaske akwai ma waɗanda aka ware su musamman saboda tarihin ibn taymiya kamar littafin al-uqud ad-durriyya fi manaqib shaykh ibn taymiya na almajirinsa ibn abd al-hadi almajirinsa ibn abd al-hadi yana da littafi sunan shi al-uqud ad-durriyya gaba ɗaya tarihin ibn taymiya akwai littafin abu umar abu umar al-bazzar ina jin haka sunan yake al-manaqib al-aliyya fima kan tarihin ko kuma martabobi na Ibn Taymiyyah sannan kuma akwai a cikin littafin al-bidaya wal nihaya na Ibn Kathir wato akwai inda ya yi tarjama ta gaba daya ya fadada da irin rigingimu duk da ya saboda Ibn Kathir azajirin sa a gaban idan sa ya ga abubuwan da suka faru shi ma yayi wannan sannan al-Imam zahabi al-Hafiz zahabi shi ma al-Majid Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa zaidu tarihin islam ko kace zaidu siyar alamin nubala wanda ni shi nake ga ne sunan littafin na gaskiya zaidu siyar alamin nubala ciki ya yayi tarjumar ibn tabiya da fati sosai ya faɗi falalarsa da irin abubuwa da suka wakana a rayuwarsa haka nan a cikin littafin ta tajjiratu safar shi ma yi tarjuma ta takaitacciya a ciki haka nan in ka duba littafin az-zarar kamina fi a'yan al-mi'at kamina na ibn hajar al-asqalani kana rubutawa ko ka banta ka akura da uku shi ma ya yi haka da ka duba alwafi bil wafayat alwafi bil wafayat na salahuddin a sakadi shi ma ya yi wannan a cikin wato littafin suna da yawa amma mafi gamewarsu in ka ɗauki littafin wato in banda littafin al-uqud ad mafi gamewarsu shine al-bidaya wa nihaya na ibnu kathir wannan kuma yace muna godiya akan wannan taimakon da ake bayarwa na addinin musulunci sai Allah ya saka da alkhairi yace malam ban dade da shiga tafiyar sunna ba Allah ya baka cewa da mu gaba daya kanta ta yace sai naji ana cewa ana cewa na koma idana don haka ina sandan dan Allah a yi min bayani akan menene idana to ai ka gane yanzu ba gashi kana cikin ta sai ka da izala ba abin nan da kake ciki shi da izala ba da haka ba ai ba za a ce maka dan izala ba ai kaga ba a ce maka dan tijaniya ba ba a ce maka dan kadiriya ba ba a ce maka dan shi'a ba saboda ba su kake yi ba amma da karin ya sunna sai aka ce maka dan izala saboda ka dai izala ne saboda haka abin da ka ji muna faɗa shi ne izala ba wani abu